الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الأصول وأدلتها لنك الدرس كرغندي المجدد رحمه الله لنكها نقب معرفة الله بآياته ومخلوقاته التي ينغى تأقيفنها أدو أتغهونها قال رحمه الله فإذا قيل لك أتجل لكم أنا غنا تندغني بما تكم فوغاني عرفت ربك أنغا دانك منتو أن دانك منتو تكم فوغاي فقل أنك ننتاك من دغن جابين داني بآياته ندين كمنتو تي أكيفنونا ومخلوقاته أدو أتقه تاتقهون يربي هكنكي aygonun daga iti ayata do makhluqati sumanan ni banenye yana ngananya al ayatul kauni sasanya na kannan kagai na honga sagandi imme kamma warni tagonu ko gani akai ifinu e nye o hakaza ayatihi kananya kannan qara alkauni amma ngananya bi ayatihi ta ka ifinu e bi mana al ayatu syar'i wa makhluqati kananya tagahonu idan sasanya na kannan e al mughayyir صحيح ما عطف كان أنا كان قاغا المغاير na Allah tu bi ayatihi ti akai finunga قارن finunga ومخلوقاته nin karni honuko wa makhluqatihi adon da Allah tu ti tago honunga warna Allah subhanahu wa ta'ala anta ko tar no warjaga kenga amma ona tunu dunade ti kannan kagai ta kai finunga ado mani ta honunga gam palla hay bangande ñanati wa min ayatihi awa gelli a kayfinu ñugonu ya min ke tabidiya warna a gaba nka awa gelli a kayfinu ñugonu ya allailu uronga ti ana hanga bitambinni kore be gada ado tenkwe be gadi wannaharu ado kiyeranga ta ana hanga kure be gadi warjagonga mundina gonda ado naha be gadi

kunga gella kay fini nyugonu ya wa min makhluqatihi awagelle ataga honu nyugonu ya warna ataga honu kaganga ba as-samawati sab'u kam paton nyeri wal arduna adon nyam paton kaga as-sab'u kubenu gani nyeru ya wa ma fihinna ado hube gino gondo hube kam paton nyeri de arhubega hube paton nyeri de وما بينهما أدهو كبيجي دومين غاني جلي هنكين غادا تنان إذن أتغونن قاغان غبانقا kuna ga ta gelle ataga honun yugonu ya kan pato yare adon munyan paton yare sikande ado hube gi no gonde na katande ado hube gi hilli do mena gane idan adan na gato koni akai finundi nan na gato koni ataga honun di. nan tingaba den ka kusse gi hakene na Eh, na jongan dangani bani atan ni kudo anyi mena duji di kita anna haindi kita la alla ngatta si gabe kita ube kan kille anga jidi ni tuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala والدليل دليل أن قوله تعالى ألا دقان قنن كلن كغني ومن آياته أوجل لا كيف نجون كبن غاسق ما قم كوننا قيابنا قوبتني الليل أرونا والنهار أدوك يرنا والشمس أدوك ينته لنا والقمر أدوك سنته لنا tunkanti la tasjudu kamaga sujudi lishamsi kiyen dangani wala lil qamar kamaga sujudi qason kaga dangani wala ta kama sujidi kason kagada na sabunya hono anu wa kubata kiran batano ngano uron kaga batano ngano kiyeke tuhulen batano ngano kaso kega tuhulen batano ngano nga walakin onda ti kiran batano mana kubenu ga nyana kiyenga ne baka ina daga hoda bara ande kenne ina daga hoda bari kumpa ikene nya bata sahem idan ado iwahi gabu gabu gabu nyana wale akin kubenu bace ngan gaba kuna katiru ho gabe bigi bata ken kiyen tuhille ado kason tuhille kenya nere tunkanti la tasjudu lishamsi kama sujiri kieke tuhille nangani wala lilqamar wala ti kama sujiri kaso ke kaka tuhille nangani wasjudu kasujidia lillahi alla bane dangani alladhi allah kabe khalaqahunna agadi taga in kuntum gellaga kunganya iyahu taken allah bane ya ta'budun aga batina abane aga allah subhanahu wa ta'ala bane batasu kambrenga kama ga sujiri kudangani ita gandanangani kebe ga sujiri kendangani ya no dangi kaya tafsir nga fusilati dama dalla mawsiro da diga mengilo nda kamma idan aka a kai finu ku dalilen pai kene agati wa min ayati lail wan nahar wa shamsu wal qamar kun dalilen pai idan a hayrono ataga honun qaga dalilen agati wa min makhluqati as-samawati sabu wal arduna sabu wa ma fiinna wa ma bainahuma ati wa qawluhu ta'ala do alla digan kanne kallan ke gani inna rabbakum haqiqa aga kamanga allah kanne allah alladhi tungaka bi khalaqa as-samawati ho hana agara kam patonyi ritaga wal arda ada gara munyan qaqata ga fi sittati ayyam bitotum min gonde hillande thumma stawa saga kam palle anyoro ala al arshi aris kamma nyammo be gan qawatai yughshi al-layla alla wawrun qufarni an-nahara kieranga yatlubuhu awamurunu hasisa jonga ay sari'an kiranga uron mundunu jongeya wa hakada uron kagawa ke mundunu jongeya sahem idan e, kenni man mandi hillande sikande wa shamsa adu allah subhanahu wa ta'ala kanya ni tungkanga agada kiyan kaga tuhullen daga wal qamara adu qasonga wan nujuma adu sanunga mustakharatin kubenu iqayan tengani be amrihi ta nyamarunga ado ta dungenga manam qason do sanu na ba ala tongani lahul khalqu taganden na ken allah bana dangani wal amru ado hincanen na ken allah subhanahu wa taala bana dangani idan ona mandi تبارك الله تنكن خيرين جيرين تني رب العالمين تغهون كما يرم سمار بن باز رحمة الله عليه أواقني يري شرهن دي ثلاثة الأصول دي أحاشا بغا كما أنت تباركت an khairin jidin tan nan ta gamma na ko ni ta ga honnan nan ta gamma na ko hada maran menda Allah waddu na kamandangan barakallahu fi fulanin yalla Allah gana khairi jidi fulana di barke radin sahih aw fulanun mubarakun idan nan du'a dangane amma nanti abarka ko ga kon mu gomen nan tan khairin jirin tenni adu man tenni sama sabun bazu ko nere nanti antagem sahih ke ne allah bana da idan asar ثلاثة الوصول أثر هنا nan ti tabarakta agemanna kun allah subhanahu wa ta'ala bana dangane. idan be gara hana akanya a tunka nga gara kam patoñer donguñam patoñer taga mino gonde hillande hillandi la nyoro ñero aresi kamma mo be gan kawatay sikkandi awa kufari ni uronga sahem eh, awa uron ni kiyenga akanya a tunka nga agara kasonta agara kiyentaga na kasontaga na sanon kaga taga i tengani taken allah subhanahu wa taala dungenda da marunga karagandi allah subhanahu wa ta'ala atun ka hun ka ga logoyenga ati ala lahul khalqu wal amru mundinga kempalle akamani gan ka hun ka ga logoyen nan ti ho ho kamanna ya warna ti tabarakallahu rabbul alamin kempallo harno ada dalilul liti ihliya kayfinunga ado tagahonunga idan allah tuni tu kwali o harno kebe risaza kenna ar-rabbu huwa al-ma'bud war-rabbu المجد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب اتي كبيغني كمانن كبيغا كسكا همانتن تغا هو المعبود اكن ينبت كمانن idan horantanya na bat kamane kebe ga mata ganden da bari horantanya na ho ta na gan kawa batini na kan to gononga idan allah subhanahu wa ta'ala oda ko nan daga ni ibn al qayyim tirabbaranya na sayyid al malik al muslim kan kawaranya na kan cusa imman ke marandana hon kama daga na amma gana ko ni ar rabb alif ndo lamul lekan kan allah subhanahu wa ta'ala kamma amma nan ni kan nan qara al ma'bud ati war rabb kamanin al khaliq yani kenta gelli salasata lusulin yugoyi alkhalik ko kebe gani takanda nan ali hazihi la ashiya ku honu dangan ku benu ga koni gella kaifinu ga gella ta ga honu ga huwal ma'budu akenya ni bat kamanin ga wajibi ngani su kam mai na kebe batu abate nga na hene anga na tanan batu qahun amma sahih wa dalilu dalilin ga qawluhu ta'ala kenna alladiga kannanya kallan ke gani ya ayuhan nasu tunkanti ya ga kuncoro ubudu rabbakum gadaga kaman bane batu alladhi aga kama kabe khalaqakum gadaga kuntaga walladhina daga da yammun taga min qablikum yammu kubenu ga aga kane la'allakum kudaga kun tattaqun agana kana ken allah subhanahu wa ta'ala alladha kanyani tunkanga ja'ala lakum arda ardha agada munyanya agada ngani firasha bahidoya inema be aga kanyana munyan kamma na utu sorenga na warati hindenga ndenga tagandenga dagana haraga kuri aga burna nogondi idan adangunya nyaga dangani bahidoya wasamaa da kamun kaga nyaga dangani binaa biliya wajalna samaa sakfan mahfuza ada kamun kaga nyaga dan tagai mana nya biliya wa anzala yan qandiga ga dimina samaa na gelli tabullenga kamu kere bimana adi ulu nangiri gelli tabulle nga a jiya fa akhraja bugandi ni be tikenji sababunga mina samarati gelli itremunga jibane ke alli den kanga ngalli itremme nonen jwa bakata sababunga idan di jibane ani itremme ke sunya noni bane kempe asunya dagami bane kempe asunya kulor bane kempe ho ha gara ta ga nan tanya mo gombe ken ga bakati ken nono do ken kulor do ken daga me do ken kanto ila nyarang rizqa ken kuyaye mana ken warjagai rizqun ni kan nan qamana al a'ta kuye ken warja gai lakum agadangani fala taj'alu kama ganyangon dinde lillahi alla dangane andada tainuya andad jamun nid amma kan yongondi da Allah dan an tayneya kanya na hadithan nan ti hoda faran tir nan ti kannan ka gani junubun fukore nga ta anta jala lillahi ne niddan wa huwa khalaqak anna taynenya Allah dan ne Allah ba nan dan ta kan daga hota na kai tayne kenga gelli junubun fukore gore nga kenga gelli hilla ka pempo banganten ka gai wa antum alhala wa kunga ta'lamuna gatuni nan ta ga da kubenu ka hay kunta gelli taynuya sahem idan kebe ha kana ke kana dalilin yan nan timan Allah subhanahu wa ta'ala abana ni batu honga wajibi nyan wana abana batu musafin di tartibin di nyamari hana hana hana be gari kenni kannan kaga no nyamar ti tauhidin ya ayuhan nas ubudu rabbakum musafin di hatan di hana hana hana be gari tartibin di kenya no hata baka hilla kapen fala taj'alu lillahi andadan idan doken cabu dangan tauhid ayani wajibi hananga wajibi lagarin naye allanta allanta hoto aganna hana manna tauhidi ke auto manna lagara ga ya kenga halla garunga bonne ya na allantar no islama gundi nanya islamin pake ganga manna tauhidi ke auto nanya islamiya an gana karga ga an makara tauhidi ka kan man islamin tananya ga de ho golle sunda maga idan ayani ho hananga ayani ho lagarenga ona allanya garno da kamarno kara ma. bi haka ne ka allah subhanahu wa ta'ala ada qirnda nyera halle nan je mu'minun kamma nan je munafiqun e eh, kafirun kamma nan je munafiqun kamma suratul baqara gun grupun sika ga sai su su ka manten kamma mu'minun kafirun munafiqun kam pallati kammo ya ayuhan nas ya kun joro kuda su ka manten narawre yere ta tin ngen mumini kena din ke bane ke garante tin ni kafira na di bane ke garante tin ni munafiqa na di bane idan isiki suka humante ngarno kewre ati ya ayuhan nas ya kunchoro na koi kebe garni kenga na lambate ngan to gonya gani sira waja bintanya nan kamma anta gorna danga nan anta logona danga ni gella gananyi kilife nga ganan kamma kenya merenga wa kan tenya nan hakren tanga kenya mere amma nan to mukallif nya gananga baligh aqil sahih kan kil mukallif ngam baligha hakren kawanga turunde hetanga am lemine hetanga an aqil nanti mukallif ma'ana sare an gara kebe killifi nga. wajibi nyan ma tauhidin nan nyamma idan ho hana allah subhanahu wa ta'ala atimani ada nyamar nda nyati nga. hillande na kwa kanya ni tunkanga ayanda kata ga hadar ne manu ga galingan dan na utukenga ne manu be na gadi nyoda ngane ho hana ho hana aya ni ro ta ga aya ni tungkanga yemu be nu ko kana kun ta ga hillande sikanda aya ni tungkanga gara munya nyoda ngane bahido bahido ya andali ngada ngana Allah tari kumme jaba na munya kedi sik nagatande aya ni tungkanga kam kamun ka ga nyoda bipeya karaganna da jinyan kanin nan gitabul lenga nan caga ga na funtu honu kaga na kum bugando dangane na itira mun bugando dangane tiken idan da te ku karga ne man nan gaba ku ga he ka haranda te ku yayi ku kargin kawanya na saba ga don yamar tiho hana be ken ani tauhidin ga sada ga ku karga konni ona ken wutu ku kargin kawanya na sabu ya a lagari kebe no hata baka maga nan ton maganya ona ken to gononga warni ku karage hayna ga ubudu rabbakum fala taj'alu lillahi andadan yani karage hayna ga karago ken na sabu ona ho hana mutu karago ken na sabu lagare ke ga ona ken to gononga sahih البقرة قال ابن كثير المجدد رحمه الله أتب كثير يعني أبو fida إسماعيل بن عمر بن كثير أتبن كثير رحمه الله تفسير القرآن العظيم دي رحمه الله تعالى ألا غناه إنك لن كغني كآية تفسيرنا ابن كثير الخالق تغنانا لهذه الأشياء كهونو دنغانو كبيونو غدي جاتاغا دنغاني صحيح ku karagi bo gadi jata ga daga na yakin sasa alladhi khalaqakum nallawara kan nuqiya fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum tagandana nga ku karagi dangani huwa almustahiqu akenyan kan lil ibadati baten dangan kebe gara kutaga kenyan kawa baten dangan hube gama kutaga ken tagawa baten dangan kenya nabin qayyim rahimahullah ati wo gama tagandenya tagawa batini tagandana tanu Allah bane gaye ولكن انتبهوا يا ربي يربيها كنكيا كبغني حافظ المجدد محمد بن عبد الوهاب اي ايغدا الاماد بن كثير اغدا دغام بكونير ابن كثير النصم فتك اماري تكنيم مغدي اما مضمون كلامه ادغام كي غوبي كويني كنكيا ولكن كي آية كي ايه تفسير كو ايه نهي لتفسيرنا ابن كثير دا غيلون دنيا نادي na hadithanun liti na tuwanun diga mun har baitan kanu ngano ngana gilo ndenya ayo ku tafsirin disiri walakin kin nasu be hakine ne al khaliq li hadhihi al ashiya huwa al mustahiq lil ibada ama kerti walakin yere ada diga men madmunu mana adiga men mana ngani ke ba diga adiga men kanura ngani ke be ada kunya kauma me diga de pedini konere sahim kuda an na daga bun kathiri annam an ga manya di annam ma tawa igata na kedi adi ki gama ngaradi sahim idan gemme har to anu nyugo maga aga manna hadithan pillati nga to anu nyugo Yaani yani era da diga men pillati mana nye nyimme na simpeti keya da jigi ha me kitadi كم فل ذكر أنواع العبادة amma ko nan ti bate nan kawanya na Allah bane adangane kambere nga bate nonen nan gaban ka bate nonu tammido nyiro aire awa kun ni misali nde ken di men tana tananga non ka hinu tammido nyiro aire awa kun konnanda atinu kunni bate nonu nyugono ai ngaji ke hame kitade ku abe hakene ke ya onati honu adi nyugo no adi watin kunda al ibadatul qalbiyya kunni sondo men batu nyai kunga tammu kado nyorun no gonde hono gadi watin kunda al ibadatul qawliya kunga ni batebe kunni adiga manu nya diga men nya kunga kun ka tammu kado de batu nyugo nano nga watin kunda al ibadatul fi'liya batu kubenu gani golli manu nga isuka nga kutam do nyorun no gonde yani hona ku tamdo sondo menya bateni kunga menya na alla batati kunga hona ku tamdo nyoruno gondi nene nya diga men ngaya na alla batati kunga hona ku tamdo nyoruno gondi hata njenya na kungolli ni batai allah subhanahu wa ta'ala dangan sahim walakin misali den ne anta amanan nan ti baten kan pancu suni ya amma da misali an dangana ta kula allah ga hamin yani ke kitabin na han qore dangane haqiqa an kawa serenan pammite haran yimme bane an gana alhamdulillah ala salama tigan Allah daga daga kisi idan cabu da ngani kubenu hakene ke ya iga hammi tike kitabe to ngi maga hari aga hompo ngari suud ibn ibrahim shuraim imam wa khatib al masjid al haram aga da nazmun be da bari ke kitabe kamma kitabe ke to khuyuli في نظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول صحيح إذا كشر موفقه الله لكل خير آه، الكابة المامكة إمام وخطيب المسجد الحرام سعود بن إبراهيم الشريم أي كتابين أي مساقي غدنا شره قرلم من دنغني غادي أي مدى كتابك الدبري ننشاقنا شرهم يعني أقل هم فهم من تنغن دنغري نظم بانغنغ amma ganin sharhun banganye a sharhun nan gaba sahe a gabi gabi gabi gabi gabi gabi ne sharhun benu ga kamma la shakka agalli hon po hamminten a sharhun nan muhammad bin ibrahim ali sheikh ke ha sha be ga kamma nan daga wara samar sa ibn baz rahimahullah daga wara ibn usaymin rahimahullah nan daga wara daga na daga na daga na agabe ngano kubenu ihashiya walli sharhun ga ke kamma baina mutawilin wa غير مطول هنا دي كندا جيلون دنيا سرون موسر هنا غادي دا دوندي اذا انك قو قرلما نكوانيا مرنا نامتن كو اذا اتي وانواع العباده باتين نونغا انواع جمع النوع باتين نونغا التي باتيك به امر الله الله غدا نيامر دنيا بها تكم باتيا مثل الإسلام هو أنا قوي سلاما غنى والإيمان ألو لمنان كاغنى والإحسان ألو هسرون تاغنى إذا كسك بها كنكي yaa galli maniya kwa galli baten nonun yugonuya amma kusiki be hakina kaya yere al-asl awwal asl hana kedi anta dalilir litin kuya mana anta bangande nyana ku kamma na litin sikonna bugu tamdo nyeru da ten to mani meya ha idan tamdo na to ke kutte wadi kunda lilulletini amma kusiki be ha akun akunda lulletini re al asl al awwal lasli hana kedi amma sikko hana ke al islam al iman al ihsan ta kunda lilulletini re ta diga mengilo ndine kamma haga kampete akunda amma lasl hillandike awi hatam pancini ni dalilel litiren sahe doken cabu dangani yeren ki kanta aga haga tim point ni nan tinga idali lulluti ni bangandi warno warna ho bangante nga inshallah lesli hillandi ken gonde amma kuttu kita tam karo na to ga gara ko mo gombe awarnu kuncu ko tan dalilun kini bane bane bane ngaji ki hame kitade amma lesli hillandi no gonde awarnu ku dalilulluti inshallah wa kinyaniya idan siko nagatandi ati wa minhu awagelli aya mana galli ken none ya min hu ka saga kati kat kenye kur hon ma daga tin man na gama to min ha galli bate ke ai wa min ha galli ken none ya saga ne kat kan nan qarai an naw'u nona ken sahim idan yare man na gati wa min hu ga kutuba kame anta ga wa minhu ngalla di ga gadi na sabu nyoda kan na kusika warnu ko atan panci lesli hillandi ken gonne amma ga kubenu dalilul litinere a haiga da kundo ku kutuba kame nan timani wa minhu sahe intabihu warna nga gonu ngalle dalli gana rere wati na tama kun amma kun dalilun bangandi aminya kun aminya kun de intabe aga nan gara kitaba ke gara haqiqa nyani lesli landi ndi an gara ga ni inyino nga ga diga men gilo ni kun kamma mo gombe ta gilo ni tamu na watu kutege kamma kundunga nga jike ame kitadi yani lesli hillandi ke muma nga tintonon na nyaku sikibane ya wa minu ha galli ken nona ya addu'a o duange nga ken na nya mani mandiya ndaga tandinga idan duange nga ni kebe o warne wal khawfu ado kanenga ken na nya mani mandi karagandinga warraja'u ado jikenga tumundin nikenga nyaronde wa tawakkulu ado tugayenga segundi warraghbatu ado kanuyengam kabundi warrahbatu ado kannengam tammundi walkhushu'u ado dumagayan kayengam tamudo banandi walkhashyatu ado kannengam tamudo hillandi walinabatu ado durasagayengam tamudo sikkandi walisti'anatu ado demay murengam tamudo nagatandi walisti'adatu ado tangay murengam tamro karagande wal istighathatu ado lagadu gasenga tamro tumundi wadhabhu ado kursindenga tamro nyorundi wannadhiru ado tekenga. wa ghayru dhalika ado kentana mana ken koni hotana ay wa ghayru dhalika almadhkur wa ghayru dhalika ado ken koni hotana min anwa'il ibadati galibatin nonunga allati bateke be amara biha allah subhanahu wa ta'ala gada nyamar ndenya tikenga kulluha adam man manchusiya lillahi kenga allah bane dangani ta'ala kallanke gani idan yere horati ni mi hatan panci baka medi ona to har ne hatan pancen idan kutam do nyeru o war tam do na ton patan pancen lenki ko tarin ten do war Allah si ko ka hatan pancen amma intabihu nuska nyuganunga agati wa ghairu dhalika min anwa'i al-ibadati nuska nyugano kengatin wa ghairu dhalika min al-ibadati kentatin min anwa'i al-ibada awa huma ga gaderewa ha min al-ibadati ha awamma idan nuska nyugano kengatin wa ghairu dhalika ado kentana min al-ibadati gelibatenga man nusxa be go kuma ga kenga wa ghairu dhalika ado kentana min anwa'i al-ibadati nununga anwa jamunau allati amara biha batike ba Allah kada nyamar da nyatikenga kulluha kenda mancu lillah walla dangani ta'ala kallanke ganin والدليل دليل أن أنت باتين شكهم من تكني أنا الله دعاني قوله تعالى كن الله دعان كنني كلان كغني تنكنت وأن المساجد haqiqa misidu ngai konun tu uhiya ya sagane katikenye ida wahan denya katinga nanti misidu nga lillahi kenna alla kunna alla bani adangan sahim wa anna al masajid haqiqa misidu nga lillahi kunna alla bani adangan ay konun ti masajid ni kannan qagai a'da'u sujud sujudan chuhunu suhunu beno anga sujudan nyani kamma kunti suhunu benu sujude nga nyani kamma tangen don nugunne ado degeru ado kurungum e, sujudi dingiranu nga lillahi kunna alla bana dangan fala tad'u qamaga qirndi qamaga batundi du'a ibada ado du'a masala qamaga qirndi qamaga batundi ga ma allah ya ahada ahada نكرة في سياق النهي فتفيد العموم إذا قاعدة نكينغم أغناني حتى نغنار نقوب نكرة نغنار نغام أنا نلوغو نيم قمغا يمباني قمغا كمبتو كهنا اللي كائنا من كان كن يمي يمسيا فار محمد عليه الصلاة والسلام ta batta ka hina alle ibrahim ta batta ka hina alle nuh musa isa ta kusuka humantenga ti batta ka hini allah subhanahu wa ta'ala digamar kutananga jibril mikail israfil ti batta ka hina alle digamar hotananga idan kebe gani bace nga kenya na Allah subhanahu wa ta'ala bana da misidun daro misidun tana susu ka mantende sahem tun kanyan do hata nan to umma ho batu ne umma batu ka hina Allah idan o harno no ko kenya hukum man sarafa shay'an min al-ibadati li ghairi Allah sirebe gana honne illa gelli bace nga Allah tananda mana sereben da bate nyugonya Allah tana dangane akaman kiten ni kannan kagai mm. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ati faman sarafa yemme be gana illandi mini ha gelli bace ke ya shay'an honne ya li ghairi allah alla tananda anda illandi mana andanya alla tananda kenya kirnde nya kenya ladu gasa nya kenya kursin de nya kenya de mai mure nya kenya nya ho wanda minne serebe gana de mai mure nya wallanga na kirne walla hotana serebe nda honne illa gelli kenga alla tananda ngani fa huwa muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ati akamanga afati kennani hijra nga ujina do kamo hille ado sino tummi ngedi ga mehede ata akamanga mushrikun akaman ni hilla kapana nyai saram chatana danke nya dante gara ga fati nam masare imme ati akaman ni mushriki nyai kafirun kafirin nya akamanga sirebe gana bate nyugonya allah tanadangani muhammad ibn abdul wahhab ti akaman ni mushriki nyai kafir nyana kama nga bugu islama gundi idan kubenu ga haiga koni yare kuni misali den bane son sonne ngano nga sarano pilli bate ngano nga daga na daga na daga na kuncu na gelli bate nyai kama kun koni yare sahi idan yare ni misali ne kutam don yerun ni maniya misali den bane ani kuy andangan idan serebe gana bate nyugonya Allah tana dangani oto a hunna lada aka manga hilla kafana yana aka manga kafirin yana soron ka na soron killo kuma kai wati ni tikan peto hubureya ti ton ti da bidiyangu mutin ko ma ti da musrikin on ma ti da kafirnu ton ti da bidiyangu ona ti bidiya men to golinga ya e hanawa serenyi me ka tinon tanken da bidiyangu me ha idan anda bate nyanya Allah tana angara kebe nyanken tu bate mushkila ni kannan ka o kuma ka bate ni kannan ka kai sallen bane ado sume ado mani ado hijo ado jakko kuma ka kubane ani batenga nka kutte kebe hay kenere nautu gelli maniya nautu gelli ngenga kannenga jikenga tugenga kanoyenga kannenga dumaga yankai kuma ga oku ku ku kuku eti duran pogureya maka eti kan hogabe akrandi ku inta ga kundi ma bace ku kunni maga kuni nay bace ni salle wala sume wala ma'ruf itu intenni idan an tuwa kun nan ladu ku gani bate nye warna ga maku koni nan dini bate nye hoga ma nan kenta tu nan dukuni bate nye in kan to agun sasa kuni bate ne ya na nga ne duwan nan nan ya karsa anya allai amma an lakke ngana daga kenu hota na kamma te hota kamma an to nya ni musriki kafir dalila hay ken diga men ya ken ere tun kanya ti fala tad'u ma allah ahada ado hata baka ma nanti kama batundi kama kirndi kahina allah yambane ya akaman kafira unga sabatin tinnu kube ya yani aya hana keda nyaa. na koy baten nan nyana Allah bana da kama ga baten nya hota na dangan Allah ga he amma har na aya hillandin liti ken ga ko ni serebe ga na kirna ga na batun da Allah tananga kafir nya nan ambu islama gonde idan Muhammad ibn Abdullah bana diga eh, adiga mete ken Allah subhanahu wa ta'ala diga manya tunkante wa dalilu dalile nga nanti sirebe gana bate nyugo nya Allah da mushriki nya ni kafiri nya ni qaul a a Allah tanan daga ni shukran sirebe nda bate nyugo nya Allah tanan daga ni mushriki nya ni kafiri nya ni dalile nga ken kam qauluhu ta'ala Allah digan kanne kallan ke gani tunkanti wa man yad'u man kabe hakana ka shartu nya yemme be gana qirndi ma allah hini alle andali nganda yemme be nda batindi warni du'a li ibada ado du'a al masala du'a li ibada ko ngana girnan challe walla nan cujidi ke kene maniya ken bace nye angana ya allah kenin dangani ken mani ke kene qirnde nye idan yere wa man yadu warna sudi yemme be gana qirndi ma allah hini alle ya ilahan bad kamaniya akhara kebe gani tananga ilaha nonati fi siyaqi shart فتعم كل مدعو وتعم كل كل داع يربي هكذا كيا نكرا هكذا شرط ندقال لي مغنم ikhwani nakran kaga ne gade sartin kaga diga mogonde awalo go nyakoyni ago tahano gara kanda fala tadu ma allah ya hada yerenga na hatande diga mo gonde reng nka yere ana kannan kaga diga men no gonde ha kene eh, shart nya diga men no gonde awallo gonde nya yana ho honda minne igada giri aro sir ndam minne suga da kirnde nya sahih idan ada gara kirndin ndam minne suka humantenya ada gara duwan ne su kahumantenya hakatin su ya dingiran dambinne suya alhalan ne su da su kahumantenga runa nogonde yemme be gana kirndi ma allah kaina alla ilahan bat kamania akhara kebe gan tananga tunkanti la burhana hujanta kamanda hujanta lahu akaman akamandangani be tikem bat kamani kan kaunga aga agatu hujanta kamandangani mana dalugullen ta kamandangani tikem bat kamani ngai watin keda wasun kashifun kenin magan kutu ay kebe ga banganden dabarni amma nan fitin nan ti ho wanonga yani tin ke da sifatun kashifa ko hawnun ga tin sifatun kashifa sahim amma nan fitin nan ti sere wa kitanonga dalile wa kem maga ana hota na batu ka ma nan nan nan ti kem batana ga duna nu kusuko mantenga aga to agunna la dalilen ta kama maga nan ti ken ni bati bati kamane amma to aku kan tanke magairar ni ti hoy goya misal da ngana daga dingiran ni ko ngana tanda ke nyanta ka in jamana be mu manta arabun kanne mu ko ngana sigi na hara arabun kanne ko wati ni to ngunya ni makya he masalan ni he kada honyo maka qur'ana ngana ni arabun kallam bunte miani ti kullu shay lahu sababu ngana ina ta wanye ta da qur'ana ko tenko ha ni kullu shay lahu sababu qur'ana he hadisi he fihun diga me me ken diga lampun jai te ga kwani ha ti ho ga di sababu ana dangane a akin ngana kon ta kullu shay lahu sababu ila ta wa ta qur'an kon ta nyimme akon a hay ga nyame no war ndebe mu man ta arabun kan nyimme tu kunna tu an gara gabe ko qur'ana ni walla qur'ana he haditha ni walla haditha intatu sahim idan tunkan to gana kama ngarin kusu agiyanga goro mo go ali halanga yambo ya ren kana mo go na ta ga kebe kama dalilen tama an ngane duna nu kusi kame si gana damba te uji na nyogo mega damba te mobilin ganta kontene an ga hota na qilli alla ga heti dalilen tama an twaxunga xoroxoro koto duna me sui twaxudi mati twaxun tan maxa den xanga keɓe kamma delle tan maxa kendi an twaxunga xoroxoro nta dalle kita hilla kappenu nantan keñana hotana batuna hotana xer kayina allanga ken dallen gitta an twaxunga xoroxoro anta kitta idan kannen na minna amma ngar twana xoro xoro xore anga ngalla xar lemmanga xenundini na sawuña ke twaxu ke koro xore ñaen xana hilla kappenya kamma dallen tamaxa ah. ke garle ma be hakene ka to ko marga nu kusun kana dalilu nya kam mana ganu dinya maka he ha tun an le to na gore nan puja nan baga baga ko tan da kan ko hoda nta to ko ngana nya ho honda minne nge ma to ko na karne kan ta dalili anda maga ga ke golle be kam maken ko na da tanya me nka kutte ka da ke kitabe gara ke tala wali garangundi na sani garangundi na sala nu kumbi anda dar kitabe utanda ni ndo onta ke sudi game o haime ke be tinje de delle da maka ke dita maka ate ka te ke kutte na handa nga adane ho wali ga he maka ate ani ho la wali ga ka ke be kama delle da maka Allah idan ke diga me ko ni men kan nan kaga ya ke aya na hampo goren ni kannan kagai haga tumi karle manne walla kenga he dina gume an ngane nan tangara karsan ngarke bata angani ni dalle nyane ma gana se kundu kundu la iganya ho hondam binne dalle timaka an kan be kan tan to ke san tan to an ga kebe kamma dalle na kenye dokan jawu da maka marse tiya tun kan la hujan hujanta dalilen ta da wa kamandanga ne be ta dan kempo kirlen da batengam idan jawabu shartin ni kannan qagamati wa man yad'u yamma be gana qirndi ma allah ka ina allewa bat kamane tanaya idan sharti ga jabun ni kannan qagai fa inna ma hisabuhu annama kaman korsindenga wa iqabu hada yangan katenga inda rabbih ken na kamanyane kudo hon magare manni munyanga mat jurte tay manni gidenga magir kamun na in kollankara ai akoro sidnen da yanga katenga ken na kamannya ho gano nga gana ho tana kirka hina allai an to nan la da kaman kuros den da yanga katenga kenga kamanne tun kanti innahu hinchane nga la yuflihu alkafiruna kafirun nga kunta taqdir kitene idan dalilan ne kiyayere nan di sere gana ho tana batu alla ga he mushriki nyana nga kafir nyana nga mbu islam agonde na sabunya ko hana ahara mun tanya ne anna hota na batu Allah gahe ahara mun tanya ne anna hota na kira Allah gahe warni tun kante fala ta da ma Allah ya hada ahara mun tanya ne tiki aya anna hota na batu Allah gahe hillandin ni kan nan kara an nan tarun koto na hota na batu mushriki nyana nga kafir nyana nga warni tun kante innahu la yuflihul kafirun hinjane nga kafir nu kubenu ga Allah tanan bata kunta takdar kitene idan almasala khatira an ay gonu ngalli to wasron kafir no oy bugandi islam ma gondilla dalli bangante nyani alla da ka man patan nan tamma hota na batu mama hata jabu ada hata alla ti sirebe ga na hota na batu alla ga haka man ni mani kafirin nyani idan kira allen ni kenye ngaji ke ha me kitadi sahih idan kem palle harno mani de a harno tammu kero na ton dalilum banganden sahih idan na gara tam karo nyerun jate kem palle ari hinu hilli bangandi na koy nan talla da hatan umma hota na batu kayne ken ho hana hillandi ada bangande nya nan to hota na batu kayna alle aka man mushrikin ne kafir ne kem palle hay tam karo na gaton dalilen konni محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الحديث حديثا دليل كوبان صحيح وفي الحديث أو حديثا دي نمغ أنس مغا سنن الترمذي دي الدعاء دعاء مخل عبادة كن يعني ألم باتن كمبنا معنى مخل نكن نقاي خالصه ألم باتن فو خلاصنتن نكن نقاي دعاء تيام باي كنكي hoga be ranyi ni tien danga ni ni isedina walla kenga intelling ised gabe da nka hona no kunna lingi be su danga ni kunya na ga ho khalasintenga idan iganden kai mera nyana hono adi ho gabenta kumunda me hoano ngabe so munda idan hompo khalasin te watin kenya da مخه كان هو خلاص انتهى صحيح اذا ارسلنا الترمذي انس بن مالك حديثنا ننتي دوان كنيا منيا كنيا الله باتن ما انا كنيا الله باتن فو خلاص انتهى انا الله باتو باتن تشوسو كان بانغنا دوان كبانه انا نيا هوتنا دغنا امبوبا ان باتن فو خلاص انتهى تناكين هوتناي ان كان تمنتنا ولكن كيها بهكنك ضعيف كارثة سلام كنت أن تصحنا sahih amma hada sahan tenga no nga sunan abi daud di nambu nu'man bin bashir maga qifaran ta alayhi salatu wassalam ad-du'a huwa li'ibada du'a nge kenya ni batenga idan nanti asem benjene wallahu khalasin tene mukhu ke ke kalma nda nyamaniya dha'ifunga sahim ke fare nda kebe ko ati duange ayri bate nyimme kyan hosan tenga nu'man bin bashir hadithan sunan abi daud di idan serebe gana sallin ya Allah da na sumen ya Allah da na jakan ya Allah da na hijun ya Allah da ngani in kan ga hota na hilli an ni hilla kapana nyi warni du an ganya ni bace nga an gara bace nyi hota na dangana nyi me an ta hunten na kenya an na khair mundun kenya an na tora nyon to da mundun kenya idan an gada duwan an gada amuru ke bai kenga nya kaburu ai kita maganya ngalinte imme aga hunu walla ganya gidi ai walla ganya solla walla ganya lambe ai walla ganya jinna sankunte nya anga ma magati jinna sankunte ai di walla ganya ho wanda minne antu ahunna ladi hilla nya nan duwa nya na Allah bane da ya ya ya intabihu sasa kitabil lenga be anonga ti duwan kitabu ai gonu bidi ando hilla kafunya ne dam mo honti duwan kitabun ga a alkalmu tayyibunu hisunul muslimunu daga na kundi kawarano maki ahe azkarnu benu ga sa qur'anun do hadithanun de anta kamfe kun kampe kunga de kenga an ga kebe muruna kuma kumenai ide iwan cankindi na sai da. sahim idan qorom magane guddu anga nga igo ngallati mo hubure ko ba ne ya he ima hubure ko ke bane ya warni idwa ngu nyugano hilla kapunya ni ngenta munda ni misali atanni idwa ngu gabano nga son kan kanne kay medi duanga biano nga hilla kapenga di ha idan an ngana kina tana nga nyame yella alla di faren ngana kenyoda yella alla di faren ngana kenyoda keni hilla ka penye yella alla gana kenyoda ngani fare alaihi salatu wassalam afdal khalqillah alla tagawnum po sirenya nin qaranda kenya nan dangani maka heti idan ke hakene a ho sirisire nya ga lukude imaga kanga ho sire ti keide nka imaga ho sire nya hakene kai illa alladhi faran ngano kenyoda illa alladhi faran ngano tanga keya ikhwani ken ta konni illa allah gano tanga keya illa allah gana kenyoda ngani illa allah gana ke kinoi arnu kundwa sahem amma hotana no kubenu ga ngarnya ngake kameti kameya iga kebe gelle nanti 100% koni kubenu ga hotana gelle ina jinna nun kiri ina hoynon kiri ito onu kubenu ga no yikin ni bitende suni kumba sonoi <laughs> duwan so aka mallaga ndakin ni jamandi aga kinni honte tu nyanto agun nalladi kunyani kenga qur'ana aga nangana kinni serenga nto ngodwa ngi rabbana atina fid dunya hasana hmm. wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar kejaro umpu kuwa ha <laughs> ah? ajaron pugu urondi lemine ngana saga godo no walla wakanna heti ayi mullaga fare alayhi salatu wasalam addu ngano walla nyimme wakanna annan to akonni wa بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني أنا سقنا كن كجمو دي men ngariwa a kunu qurain kam amma ngari kubenu ga kumpa sono ya hasan muslim sa'id ibn wafi al-qahtani no qonna sugya peske maka kudi je ti nya bonondi iganati du'a nati rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab tinta do anna do mani hilaka kafin qalle kentim maka idan ku kitabu intimun da ti ku kitabille munnu be no ay kana koy igi ila ka to dangane agana logo dinan tanken danken pokkoninte an basunta keɓe gan ken ma an kalle keɓe gani ogorenga maki a heti hmm? honwa ko mun munde on ne, qabana ala marti ti mun munde nyani asin nan dallingi da den ka hon munde kille nyani tabana adiga tongunyan tongunyan sahed tongunyan parce que ga be anon ngai wata ni duan na soron daga ho munde nya kan ne ma amma ngari gatin to ku ijagun den bonon wa idan hono ga ta hono ngai wadu an nasoron da homu de nyen to munyen kenga hono ga non ngati wagun don kinanga an na ran na kina na maka walla eh, sino si kay gonu sino nyeri amma lando ga masala na ga nyugo gute nga hoda ngani ti abarka mundini sino nyeri min nan to ga hayni tin no ga di kitum bay ga da kungo ga ben kutum ay mega ina masalan di dugu ta handi batalla la ga dan kanda kenga ke changa kamano arsa ha ame bala hunto ti ka barka mundini an tanga kenna barken kita konni ay mega la ga min mo gombe antini hitanani sino nyiranga gungu gutini tanke nga barke mundini anke makati na hoho kita barke ma gungon kutunde barken ko nikita eh kungon kuti mo ko ngatu kenken tan la Allah samini de hari ndatan na kore nya kutanga kutu keti balunga aho hangana tirndanga giri ko tambe ada mani kinanga igamata ade adi ya dirondi kompendi nan duida ngani inata ada jijurin kollai inata ada kedabar keduro kyan angana tirnanda mani kita harbani ho hondam binna ma kita ndey go ka sengari ti ga daga na barka munde ti sa hunten ti hinu ku irige mo koy godi na soro go no to go ti daga na barka munde renga adaga no ngasi ne nda ko sakara nti barke ngite ko ni ha balaw nyani ngaho tanatu go ka senyana ga brene har sarno da kanda aga haji suga kem kibari bana nyan atinda ngani ngamunda ngamunda ngatin tono nantoni kandal lantanya na nasa nganga mo be kamma du do ko tambay mo be kamma nan bugu kem bane dita ambinu nan lingin dangane ndar nan kan do ganya na bane mo gombe nge kana ka hanga ken nge dan ken jujja mun ta ken an ken nan bugu nan ga hinje makya heti nge ga men ta kameti kame mene naga sen nyenin kai makya heti ona me timmandi laallo suraga ko kitta ho keɓe ko kiñar jannayi gelli tawhidinga kenge maxa simman kay meno xanda ñimuñoxo ko kame kame junubun teñanin kaxay make a yeti igu xa seke garenta day munda munden kem paxem paxem fa xayere bane a nonaxa o konto gemme a katta sino tamidonaxa to o konto gemme o konto gajanna yani hinnen kem paxem paxe xempañaxe kena kuñugonon xallenga hinnen kan pakan pakan panya hay kene anna hada maren men ngada wake dinan kanu be ga maga aga ta gunu no hube nya idan kum ngupin ko nya idan kum be kirnu ya aga ta gunu no hube gogo kenga adu tanganten kaga ni mu gombe wandi ya antadi tamai ye ken ta son no men har wonne in ka hinum po wure nga maga hilla kape Allahu akbar aho sun kun daga ngalli kun tetenga ikhwani kayfin nyani kayfin fo gor gor gor nyani arno su ko man kanda idan duange oda nan de janka ayani bate ni mi meya mare nyaaru nyanka ni mo gontu tude parce que ikunya ni kana la sami honneta inta fi ga kebe nyana ire menda watu inarga katta hoy duada da nyakundu nyakundu hitana nangaradi immenu igana ngare nanti kina dita ina lingan ni honne ina daga katta hota na duwa ngani da nya kundu hita na ngara no gonde hibi kinne da ay gonu ngadi hari igana kine ngara ga mo gonu gonye watina haya ginya sigin daga hona na duwa ngani da ngana na Kenya hota na ngara no gonde idan mara nya gare manken na ha mi nanti duwa ngani ni batiyenga ikhwani billahi alaikum ngega na ha mi anke ngada ha mi nanti duwa ngani ni batiyenga sasa nga ngani bate ngo na ken nga ya ke mundul kita nge gama kara sasa la wa kara nga na tirndi duwa nge ma gade na kudo kudo kwa ko ni ni wa aga na ti surunni nca hunta nga ka manga na continue konne nga warni on ta tinan danga ne anga tuken ka ai go awali renga ai go kita nanti ike ma kara idwa na kam mo kita ona ti wallahi kanne suka humanti Allah wan mogon ko nadi na Allah nyaga da wan jabi nadi amma an ga duwa ngube nu ko nita hilla kapen ma di. an ga duwa ngube nu ko ni bidi amma di an do ngalle ko ni ho kamma an ja hunta ga serebe har telefon Allah ko ni duwa ngai ke maka yani har arku yugo no hakati nu yugo ni iganin ke telefon tina maka to nyimme ko tirni ne be gam maka ko ni amma jaran nan to ko amma jaran nan kina to ko tirni ne be gam ke maka ko ni nan jabi angatu yagaru kuy gonano ngai wa munda ni dinan tirndin ka eh iganatu nan tangi to gontirni ni kina to gontirni ni warna angatu yikumpo gabe adi ho burnya nganan kangaba iwa eh, siriki nan da buga sai da fil ghalib amma kan yota ne la kelli gen tan ya garan ya gani igo Allah wa ken to gontirni ni maka heti hube gana gana kunyin da laton amma ya garan ya gana assalamu alaikum wa alaikum salam tirni ndi ma maka ani anin tirnden koni nken tara antirnde an togon ni koy ntara antirnde an kiinani koy nta antirnde an na an kara keɓe tirninde ñanga ken jaabini ntaha mais jamma huntin dan naga kana huntin dan naga tan nu kumun antin no kumana andin tirnde an dan jaabi intaha amma ko gabe hakene nonga tirni den gabe nya hay maka nonga ka inta fi ga tirni mo ma tukun kun tirni po gabe nta mun diki na gaba ka seda hmm din gabe anonga kenya mo godi idan dokan cabuda ai gonu ngada ngangalli waddu mungkin ya yi magam mana manan do hoynu nga har no do tangata sahih surtout sasa ke sellerin kebe megadi ba taran coro ngaddu ngunyani dangani karti muwar nde angani ni kenca untengi maga iwa kel tangana to kasuguni nan kompen kedo kan anyana kunda anyana kundu kine na ga saka ndaga ntano ngai kallen da barno walla hillon gume nyagani walla siko gume walla nagato gume kine ngan tano ko tanu ba kallon da barni nka lesli ngani kebe anna tauhidi kya hamin dia kana ana tauhidi pa min dia antumo e kun tar kana mundu serta nai kebe kana daga mundu nan tiar na kine maganyi metampindi amma ke ngana nyana hata jino wono kore mara sare nga timmare mo gombe sare nga timmare mo gombe mara kundunya amma duwa nga nyimmi ani batienga duwa nga mpati honne de duwa nga ngana bugu batien ni batien taganonga haditha sante nya hakene ad-du'a huwa li'ibada duwa nga kenya ni batienga Allah والدليل الدليل ان القران ان تدوا ان ني باتين قوله تعالى الذي كان قن كلن كغن وقال ربكم كما انت ادعوني قد انك قري اغنم بتو اغنم قري astajib nga jabin da nyana lakum aga dangane innal ladina haqiqa yamma yastakbiruna igadun daragono ani ibadati baki ke batem maga adi ikirne maga sayadkhuluna jahannama ucinne warno jahannama di dakhirina ilugonto suratu ghafir idan yarabi hakene kai allah subhanahu wa ta'ala ma ho khilli nanti kadin qirinna ga jabi surtu uronta kan disikanga a warni duna kam ke limo ko be kan kawatai jalla fi ula ayan kana kam mo wallahi on tu ka wato ngonin tenga tay gare ke be gano ga konni ti bin temi rahimahullah ti ko te ko ta da Allah yang kam ngonga amin barin kan mata yan kasa sagan cege ma de nga bane ti bane ta ta yan kana ke yan kamogo gare do fanke nyine bun temi ama kenya ama ko ni kitabi gabe bane di so a kitabi bane tano agara ko ni kebe di adi gam bane tano agara ko ni kebe di ai a kitabe ngano kebe ga se na Allah kan kamma nyammo ko be kan kawata na dalilun ko na haditha nun ko nan kaken keni garan ne iga dan min ko hinikatte sahe garan min nan yan ke ago sasa sirbe gane Allah ba tanga tauhidi nya manga sunna nya kama iga tanan da wahabiya khawarija nun nan daga kun to konca koy maka hete idan uron tagandi nga awarin duna manga jalla fi'ula yang kamo be kan kawata wonta yang kamo kontu konin qilli na mani na jabi ko na gafare mundinin nga na gafare nya dangan ko ni nya gana ku idan ikhwani ke suna mani ini no kanin di ogan ka Allah subhanahu wa ta'ala qille wallahi ikhwani urondi nandume uronta kandi sikalagarenga garengan Allah subhanahu wa ta'ala kiri kenga ne ho ndambinne ya anta hilla kafe kam manta bidia kamma wallahi ma allah gadan jabi warni ala hidunya ni nanti jabi ne kai fara alaihi salatu wassalamu da kan bangando dangan hada sahan tonne amma na kenya to kono nan daga kal sunun kini kafunga anna kenya to kono ngan kina ga tullo musunu benu kinnanga anna kun kumanyin kollanga nan daga kun kini kafunga tejon kono benu ka ga kinnanga an kurun tenya to kono nan daga kun kini bataran cerenga ala so min tenga ta ko nan dati ga birene mo gombe ado huja ngada ambate ya ko tanyande ke hita nanu ngo amma mo gontu e ku he awarnin ke yero ana kunda asugare an ga ni terngando serenta ma me maduna ngiri. an ga kebe munda dinan ta su ina kenya tuhuma na tanda munda Ka an nen tanda akenga an ga nen tuwa tikar sangan nen tanda de an ka palle makangan nen tanda de mona duwa mun yugo no adabari wona kar ko tay go agel hum po kay bin dinga ngada ngari ko ta je illi na tona me ngari tona me ngari ada sere go to gon kon taken ga man to gon kon ni tati iwa munda na duwa ngai go bari dan ka ita ko no qur'ana mu manya kara kem palle na duwa ngai ke bari tina 30 mil kina ujunu tum mikiniya kenya ni ina kine yawa iyo ndi allah wa kinne ke aga da dongu be nyi maraga imme dawa aken lazame be ga ken ujunu tummi aga da kun ta manye mewa allo ngin jarabi de kan ken di mari do ngen tananda da barnan ken da de makya he ma do nga da barnia nti maka kine de a ta da nyanti ke me maka yende hara gam maka maka kine yo den kallen ko nan duguta a kene kanu en kem banga de ata di giri a telefon ga tilli igara ga nda de be ko ne nda dingira igara ga ta te o ina ujunu tummikini wa qur'ana an kande da ngano rondi kem balli waddu an ngi ko da ni da ni. ha ujunu tummi munde arno ali halan ciro ku kama nun kon kon janta du yala ku har akrabi cinen ti nan di soron di uretu uretuwa har akrabi cinen ti nan di soron di uretu ah kote hotinda tokuda duangen parami ma harami de duangen ñeni batie ngo kura ken paramuno qur'ana ma hatti sunna gum da haram to qur'ana ma haram haditha ma haram qur'ana da sabatin sabati ndi duangen ñeni batie haditha sabat sabati duangen ñeni batie o gara kebe haram an to anti kenne hilla kapinduange oda ke haram warnu qur'ana da ke haram haditha da haram ka sunna sunnagum mati duangen haram tende amma ida haminda nanti sunna gumunti haramun tenni ida ke hamin da suka humantenga kembere ngai wa dalilu mudu ke maraga ngam mundu wa ke maraga duange fare abi hurera maraga kata fare nga tandu arni ma kandawa kempetu duan munde ya ikhwani o mati tenni anya ngi mo ado kona nyana ada na nyana kan kondu sunu kamma ada na kan duan paso kondi diga men na ka kamma wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin question.